شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان you. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى da haduwa a wannan darussa masu albarka a wannan darusa wanda muke yin tafsirin Alƙur'ani mai girma ah, wannan majalisi shine majalisi na da uku. wannan rana ita ce rana ashirin da bakwai ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da ashirin ga watan mayu na shekara ta dubu biyu da ashirin a idan ba a manta ba muna nan muna magana akan a mun kammala bayani akan tafsirin suratul shah wanda yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi daga suratul tin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون طول سينين بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى cewa wattini wazzaitun ma'ana wattini wazzaitun yana rantsuwa da attin kuma yana rantsuwa da azzaitun ah, kamar yadda aka sani da attin da kuma wasu bishiyoyi ne guda biyu waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halice su saboda haka tin yawanci ba cika amfani da shi a nan ba amma idan ka je ƙasashen larabawa za ka zai shi suna amfani da shi shi kuma a zaitun muna amfani da shi a nan musamman man shi kamar yadda malamai suke maimaitawa Allah subhanahu wa ta'ala yana da ikon da zai rantse da abin da ya so amma mutumin da yake musulmi to bai halatta ya rantsuwa ba sai da Allah ko kuma da sifa daga cikin sufofin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya yi rantsuwa da atkini ya kuma yi rantsuwa da azaitun na sai yake cewa wa turi wa sinin wadur Sini mana Allah subhanahu wata'ala yana yin rantsuwa da dutsen duri sina mana dutsen da Allah subhanahu wata'ala ya yi magana da annabi Musa a daidai wannan dutsen har Allah ya yi magana da shi a lokacin da yake dawowa daga makina kamar yadda Allah ya bayani a sautin kasar da wasu surori annabi Musa yana dawowa daga madiyana tare da matarsa sai ya wata wuta da ya hangi wuta sai ce bari je ya samu wa matarsa abin da za a ji ɗimi da shi ko kuma ya sana hanya saboda ya ɓata hanya don haka sai ya zamanto cewa yana zuwa daidai gurin kawai sai ji Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa innani ana Allah la ilaha illa ana ni ne Allah ba wani sarki sai ni Allah ya masa wahayi a daidai nan sannan kuma a ah, kamar yadda Allah yake cewa izina da rabbuka ah, abin Allah subhanahu wataala yake cewa hal ataka hadithu Musa ko izina da rabbuhu bil wadi muqaddas tuwa izhab ila fir'auna innahu tagha saboda haka haka Allah subhanahu wataala lokacin da annabi Musa ya nemi cewa yana so ya ga Allah to shi ma a wannan lokacin Allah subhanahu wataala ya umarci annabi Musa ne da ya je daidai wannan tsorin sai na ɗin in ya tabbata to zai gan shi saboda haka dutsen bai tabbata ba shi ma kuma bai ga Allah subhanahu wa ta'ala ba na وهذا البلد amin allah البلد الأمين الله ya yi da wannan gari wanda yake amintacce ma'ana makka Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya makka ya zamanto cewa gari ne amintacce musamman cikin harami hmm. saboda kamar yadda suka faɗa mutum zai iya haɗuwa da wanda ya kashe baban shi tun a zamanin jin ya zamanto cewa aminci ne ga kowa da kowa saboda haka mutum baya yadda ya taɓa wani ko ya cutar da shi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ah, qul sadaqa Allah fattabi'u millata ibrahim hanifa wa ma kana min al-mushrikin inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin sai Allah ya ce fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim Allah yake cewa wa man da khalahu kana amina duk wanda ya shi ya zama amintacci sannan ita ma kuma makka Allah subhanahu wata'ala a gaba ɗaya ta ya haramta yi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa a cikin hadisi Allah ya halatta min makka ne wata sa'a daga cikin yini amma haramun ne yin yaƙi a cikin makka sai Allah yake cewa لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim tabbas mun halarci dan adam fi ahsani taqwim ma'ana fi ahsani taqwim shine a mafi kyawun tsari saboda haka idan ka kalli ɗan adam za ka ga cewa Allah maɗaukakin sarki ya yi shi da sura mai kyau wanda an ka kalle shi ya fi yawancin abubuwan da Allah ya halitta waɗanda muke gani a zahiri kyau saboda za ka ga cewa duk abin da Allah ya sanya wa ɗan adam a jikin shi a nan gurin ya kamata ya tsaya in ka kalli hanci dama nan ya kamata ya tsaya in ka kalli ido dama nan ya kamata ya tsaya inda an sanya kunnuwa daidai kusa da ido ba su kyau ba sai Allah ya bayar da su kuma haka mutum yake ji saboda haka in kai nazari mai kyau za ka ga hatta mota da ake da turawa suka in ka kalla za ga da yawa sun kwaikwayi ɗan adam kaga tayoyi kamar kafafuwan dan adam ne da suke a ƙasa in ka kalli bakin mai da ake yin juye shi a matsayin kamar jinin dan adam kamar yadda in jini ya ƙare a jikin mutum ba zai rayu ba to haka nan daga zarar bakin mai ya ƙare ita ma mota injin ta zai buga haka ruwan da ake sa mota wanda ba ta rabuwa da shi yana daidai da ruwan da ɗan adam yake sha wanda za ka ga cewa dan adam idan babu ruwa a cikinsa to zai zamanto cewa ya shiga wani hali dan adam zai zamanto cewa yana cikin abin nan damuwa halitta Sai, abin tambayar shine menene alaƙar wannan jawabul ƙasam ɗin da kuma ƙasam ɗin da Allah subhanahu wataala ya a farko ma'ana menene alaƙar rantsuwar da Allah subhanahu wataala ta'ala yi da addini da kuma alzaitun da kuma yanayin jikin ɗan adam da Allah subhanahu wata'ala ya ce ya halicce shi a mafi kyawun tsari kamar yadda suke cewa attin da kuma azaitun suna da mahimmancin gaske sosai ga jikin ɗan adam shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya yi rantsuwa da su kuma bayan ya yi rantsuwa da su sai ya zo kuma ya kawo magana cewa ya halicci ɗan adam a mafi kyawun tsari a mafi kyawun halitta daga cikin fa'idojin tin da kuma azaitun idan mutum ya haɗa su shine tin da azaitun suna sawa jiki kyau kuma suna sanya mutum ya daɗe yana cin duniya shi mana koyaushe mutum yana amfani da attin da kuma azaitun zai to koyaushe kamar saurayi sannan kamar yadda suke faɗa in ma mutum ya fara tsufa to alamar tsufan yana iya tafiya daga jikin mutum mutuwar yana amfani da attin da kuma azaitun sannan kuma idan mutum yana amfani da attin da kuma azaitun su duka guda biyu to suna ƙara wa zuciya karfi suna sa zuciyar mutum ta yi ƙarfi sosai sannan kamar yadda suka faɗa shi kuma attin ɗin a karan kai shi shi kaɗai to in mutum yana amfani da shi to zai sa mutum ya samu kariya daga hawan jini zai zamanto jininsa yana tafiya yadda ya kamata saboda haka zai samu kariya daga hawan jini sannan kamar yadda suke faɗa idan mutum yana amfani da a shi a tin to zai taimaka masa wajen nauyinsa ba zai dinga yawa ba sosai saboda za ka ga duk lokacin da mutum nauyinsa ya ƙara yawa to cututtuka suna ƙaruwa shi yasa ko su hawan jini da ciwon zuciya za ga sun fi yawa ga masu ƙiba amma mutanen da ba su da ƙiba ba su cika haɗuwa da irin waɗannan cututtukan ba daga cikin fa'idojin atin shine yana taimakawa wajen narkar da abinci saboda haka in mutum ya ci abinci ya dora da atin to hakan zai taimaka wajen abincin ya narke da wuri sannan daga cikin fa'idojin cikin kamar yadda masana ilimin sayin suka faɗa shine cikin yana kara mata daga kansa ta nono idan mace tana amfani da cikin to za ta samu kariya ba za ta samu kansan nono ba sannan daga cikin abubuwan da cikin ya kunsa shine yana ciki akwai calcium a cikinsa sannan kuma akwai abubuwan da suke karfafa kashi a cikin duka shi a cikin ɗin sannan kuma a cikin atin kamar yadda masana ilimin sayan suka faɗa akwai vitamin a akwai vitamin a a cikin atin waɗanda waɗannan vitamin a ɗin suna taimakawa wajen gina shi a shi kuma alzaitun a karan kansa shi kaɗai shi ma akwai abubuwa da yawa waɗanda ya kunsa daga cikin abubuwan da ya kunsa akwai samun kariya daga cututtukan zuciya da kuma samun kariya daga cututtuka na jini sannan daga cikin fa'idarsa shine yana kariya shi ma daga cutar kansa mutum yana amfani da shi zai samu kariya daga cutar kansa sannan daga cikin fa'idojin zaitun kamar yadda za mu gani ana amfani da shi da kullum idan wani guri yana maka ciwo in ka shafa zaitun to za ka samu sauki saboda haka maimakon ka shafa paracetamol kana iya shafa zaitun kuma za ka samu sauki idan ka yi haka sannan kamar yadda suke cewa zaitun yana taimakawa mace sosai wajen fata ta zama fata mai ni'ima sosai da sosai sannan kamar yadda suke cewa idan mutum yana amfani da zaitun a idan shi to hakan zai taimaka masa wajen ya zamanto ya samu kariya daga cututtuka da yawa na ido ala kulli hal laqad khalaqana al-insana fi ahsani taqwim tabbas mun halicci dan adam a mafi kyawun tsari kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa a suratul intisar ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim ya kai dan adam me ya rudar da kai daga ubangijin ka mai girma Allah ne khalaqaka fasawa ka Shi ne wanda ya halicce ka ya daidaita ka saboda ka fi ayi suratin ma a rakka na ka Allah subhanahu wata'ala ne ya gyara dan adam Allah subhanahu wata'ala kuma shi ne ya tsara shi yadda ya kamata ala kulli hal wannan yana daga cikin abubuwan da zai sa mutum ya girmama Allah subhanahu wata'ala ya kuma kimanta shi saboda Allah su ba da ya dan adam da wannan sura to ya cancanci a bauta masa yanzu ba za ka taɓa kwatanta ɗan adam da kwaɗo ba ba za ka taɓa kwatanta ɗan adam da kunkuru a kyau ba ba za ka taɓa kwatanta shi da akuya ba kaga duka waɗannan fifiko ne da Allah subhanahu wa ta'ala yi wa ɗan adam sannan kuma ba za ka taɓa kwatanta ɗan adam da su da sauransu ba za ka kaga wannan yana daga cikin abin da zai nuna maka girman Allah subhanahu wa ta'ala da kuma irin yadda Allah madaukakin sarki ya lura da mutane yadda ya kamata ثم رددناه أسفل سافلين الله سبحانه وتعالى يكتشفها ثم رددناه أسفل سافلين ma'ana sun maradadi na hu asfala safilin shi ne duk lokacin da ya zamanto kuma ɗan adam bai yi biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala ba to Allah maɗaukacin sarki sai ya komar da shi asfala safilin ma'ana ya mayar da shi daraja ta can ƙasa daraja ta can ƙasa wacce Allah subhanahu wa ta'ala zai mayar da ɗan adam shi ne Allah maɗaukaki sarki ya saka shi a wuta idan ya zama cewa bai imani da Allah subhanahu wa ta'ala ba saboda haka duk lokacin da ɗan adam ya zamanto bai imani da Allah ba to wannan zai sa ya zamanto yana da daraja ta can ƙasa zai zamanto cikin 'yan wuta zai zamanto a cikin 'yan wuta saboda haka lallai yana da kyau mu yi kokari wajen biyayya ga Allah subhanahu wata'ala sai Allah yake cewa إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين الله سبحانه وتعالى يكتشف إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات sai waɗanda suka yi imani da Allah wa amilu salihat kuma suka yi aiki na gari waɗanda suka yi imani da Allah suka yi aiki na gari to su waɗannan Allah maɗaukakin sarki ba zai koma da su can ƙasan ƙasa ba saboda haka Allah subhanahu ta'ala ba zai mayar da su can ƙasan ƙasa ba Allah maɗaukakin sarki zai musu rahama zai kuma girmama su ranar alkiyama saboda haka shine yake cewa fama yukazzibuka ba a din to ya kai ɗan adam kai da ka san wannan menene dalilin da zai sa ka dinga karyatawa da rana aljama ai mutumin da ya san girman Allah subhanahu wataala ya kuma san irin waɗannan abubuwan da Allah subhanahu wataala ya tanaza to ne zai kai shi ya karyata da rana alkiyama shine ma'anar famari kazibu ka ba a me yasa kake karyatawa da rana alkiyama saboda duk mutumin da ya tsaya ya yi nazari ya ga irin abin da Allah maɗaukakin sarki a duniya to shi ya san Allah maɗaukakin sarki yana da ikon da zai iya tashin ranar alƙiyama kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'id wa huwa ahwanu alayh shine wanda yake fararwa yake farar da halitta sannan kuma shine zai mayar wa huwa ahwanu alai suka ce ma'ana wa huwa ahwanu alai shine hayyun alai mana mai sauki ne a gare shi saboda shi Allah subhanahu wataala duk abin da zai yi yana amfani ne da kalma guda ɗaya ita ce kun fayakun yana amfani da kalma kun fayakun sai abin ya kasance don haka wannan yana daga cikin abubuwan da suke nuna mana cewa lallai yana da kyau mutum ya iya bakin ƙoƙarinsa wajen yaga cewa duk abin da ya zo daga alkur'ani ko suna annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacciya ya gaskata ba tare da yin wani kwanto ba saboda abin da ya kamata kenan saboda Allah subhanahu ta'ala abubuwan da ya a duniya na da su ranar lahira ba zai yi wahala ba saboda ko kafinta ne a duniya abin da ya zamanto cewa ya taɓa yi idan ka ce ya maimaita to ba zai yi masa wahala ne ba Allah ya ba mu dacewa أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين أشي الله باشيني kowa هكما با abin da ake nufi da hikima shine sanya abubuwan da ya dace ka sanya abubuwan da ya dace ko kuma ka abu da manufa wannan shi ake kira a wannan shine abin da ake kira da hikima saboda haka mutane sun yi saɓani cewa shin allah subhanahu wata'ala idan zai yi abu shin yana yi da hikima ko kuma allah subhanahu wata'ala yana yin abu ne haka kawai ba tare da wata hikima ba wannan yana daga cikin abubuwan da mutane suka yi saɓani inda jumhur na ahlus sunna da mu'tazila da mutane da yawa suka tafi akan cewa duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi to yana yin shi ne da hikima yana kuma yin shi ne da dalili sun kafa hujja da dalilai da yawa daga cikin dalilan da suka kafa hujja da su akwai Allah subhanahu wa ta'ala a gurare da yawa idan ya abu yana faɗin dalilin da ya sa yi wannan abin akan halitta yan adam Allah yana cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma'ana ban halicci mutum da aljan sai don su bauta mu da alaƙa da aiko manzanni nan ma'alla ya faɗi hikima wa rusulan na wa munzirin ya Allah ya kuna lin ala Allah ba da rusul nan ma'alla Allah subhanahu wata ala ya faɗi dalilin da ya sa ya aiko manzanni idan muka zo hukunce hukunce da yawa in Allah ya faɗi su zai faɗi dalilin da ya sa ya shar'anta wannan hukuncin in mun zo kan sallah Allah ya faɗi da dalilin da ya sa ya sha'anta sallah shi ne tsayar da ambatansa wa aqimi salata li dhikri ka tsayar da sallah saboda ambatona in mun zo kan zakka Allah subhanahu ta'ala ya faɗi hikimar da ta sa ya sha'anta zakka kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa a suratul tauba khuz min amwalihim sadaqatan tubahiruhum wa tuzakkihim biha kaga cikin wannan ayat Allah ya faɗi da dalilin shar'anta zakka shine dan a tsarkake dukiyar a kuma tsarkake wanda yake da dukiyar haka azumi shi ma Allah ya faɗa cewa a suratul baqara ya shar'anta shi ne saboda tsoron Allah in mun dawo hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma zamu ga da yawa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abu yakan faɗi hikimar da ta sa ya ce ayi wannan abu kaga yanzu misali idan ka ɗauki idan ka ɗauki neman izini in za ka shigo gida a nan ya faɗi hikima shi ne inna ma juya listi izani min ajiyar basar ma'ana an sanya neman izini ne min ajiyar basar saboda kar ya zamanto cewa idanka ya ga wata al'aura annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana idan ka auri mace ka auri gwaggwanta ko kuma in ka auri mata ka haɗa ta da innarta me yasa sai ce inna kum in fa'altum zalika tu marhama saboda in kuka yi haka za ku lallata zumunci shi sa ka hana mutum ya haɗa mata da gwaggwanta ko kuma ya haɗa ta da innata. don haka za mu ga gurare da yawa idan Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa abu to yana faɗan hikimar da ta sa ya sha'anta wannan abu akwai mazhaba a sha'ira da wasu 'yan shi'a da wasu mutane waɗanda suke ganin cewa allah maɗaukakin sarki yana iya yin abu ko da babu hikima a cikin abin sun kafa hujja da dalilai da dama daga cikin dalilan da suka kafa hujja da su shine allah maɗaukakin sarki da yake cewa la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun mana allah ba a tambayar sa kan abin da ya aikata amma su ana tambayar su suka ce to kun ga wannan yake nuna cewa ba dole ba ne Allah ya abu da manufa saboda duk mutumin da in yi abu ba a tambayar shi me yasa yi wannan abin to zai iya yin abin ba tare da manufa ba sannan na biyu suke cewa akwai abubuwa da yawa waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wanda asali ma babu hikima wajen yansu saboda ka wanda ya kira Allah yana iya yin abubuwa da hikima daga ciki suka ce akwai halittar shida yanzu dan batar da mutane yake menene hikimar halittar shida sannan kuma yara ƙanana menene hikimar da ta ake sanya musu ciwo a jikinsu suka ce wannan yake nuna cewa Allah yana iya yin abubuwa babu hikima ibn al a cikin littafin sa shifa'ul alim ya ba da amsoshi masu gamsarwa game da waɗannan shigoyi waɗanda aka kafa da su a kan cewa allah maɗaukakin sarki yana iya yin abu ba tare da hikima ba kamar da ibn qayyim yake cewa a shedan shi kanshi shedan halittar ta ba shari ba ne yawancin shedan shari ne amma a cikin shedan akwai alkai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa sharru laysa ilayka ba a danganta shari gaba ɗaya zuwa ga Allah daga cikin alkhairan da shi dan ya haifa shine yake cewa bayan Allah na gari da yawa suna samun lada saboda akwai shiɗa. saboda yanzu misali in za ka kwanta bacci za ka yi azkarun nau Allahu la ilaha illa huwa qayyum har zuwa ƙarshe kaga wannan kana neman tsari ne da shiɗa. wanda inda ba dan akwai shi dan ba to da ba kai yi waɗannan azkar ba hmm. saboda ka wannan yake nuna cewa kenan shedan yana da wani alkai sannan daga ciki suke cewa abu na biyu game da yara da kuke faɗa su kuma yara dalilin da yasa ake sanya musu ciwo shine saboda su ya saba wajen ɗaukar abubuwan da Allah zai ɗora musu bayan sun balaga saboda ka shi yasa Allah subhanahu wataala yake ɗora musu ciwo ba don wani abu ba illa saboda su fara sabawa ala kulli hal a zance mafi inganci shine duk abin da Allah subhanahu wataala zai yi to yana yin sani da hikima duk abin da Allah subhanahu wataala zai yi akwai dalili da ya sa yake yin shi saboda haka ko a mutane mutumin da zai yi abu a tambaye shi ce ba wani dalili da ya sa yi da kuma mutumin da zai yi abu ya faɗi dalilan da suka sa yi to ba matsayin su ɗaya ba shi wancan ya fi kamala wancan ya fi kamala wancan ya fi cikar hankali saboda haka suke cewa daga cikin ƙa'idoji a ilimin aƙida duk abin da yake kamala ne ga ɗan adam ta kowace fuska babu na faso to Allah subhanahu wata'ala shi ne ya fi cancanta ya zamanto cewa ya tsubbatta da wannan sifa wannan ya sa wasu daga cikinsu waɗanda suka yi inkarin cewa Allah yana abu da hikima lokacin da suka zo babin usul suka zo babul iyas a cikin iyas kuma babul illa suka samu matsala wajen tabbatar da illa saboda in dai za ka tabbatar da illa to dole sai ka tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana yin abu da sababi ala kulli hal wannan shine zance mafi inganci shine kuma zancen a mafiya yawan mutane a don haka duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi to yana yi ne da hikima sai dai hakan ya kasu so biyu akwai abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi su da hikima kuma ya faɗi hikimar da ta saye wasu kuma bai faɗa ba amma kuma malamai sun gano hikimar da ta sa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wannan kuma yanzu a hadisin ubada bin sami annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi bayanin cewa akwai riba a cikin dabino akwai riba a cikin alkama akwai riba a cikin gishiri akwai riba akwai akwai riba a cikin sha'ir me hikimar da ta sa riba ta shiga cikin waɗannan kaga malikiya sai suka ce saboda abinci ne da ake iya ci a rayu hmm. da haka duk abincin da yake ana iya ci a rayu to akwai riba a ciki ya haka bai kamata ka ba da shinkafa 'yan gwamnati kwano uku a baka shinkafa bugun kato ɗan gida kwano hudu ba kaga wannan malamai ne suka yi istimba'i akwai abubuwan da kuma allah subhanahu wata'ala ne ya bawa sani ya bawa kansa sani har malamai ma sun yi kokari wajen su gano amma ba su gano hikima da ta sa a kai wannan ba a ilimin usulin suke shi suke ce masa gairu ma'qulul ma'ana ma'ana ba a san hikimar da ta sa Allah maɗaukakin sarki umarni da hakan ba shi ne ma'anar gayo ma'akulul ma'ana ala hal wannan babun yana da faɗi sosai a taƙaice dai mu sani cewa duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi to Allah maɗaukakin sarki mai hikima ne kamar yadda ya siffanta kansa inna Allah azizun hakim wallahu azizun hakim inna Allah kana azizun hakima a wannan ayar ta ƙarshe kuma ya siffanta kansa da cewa shine ahkamul hakimin saboda haka ko ka san hikima ko baka san hikima ba to ka tabbatar da cewa akwai wani dalili da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya waɗannan abubuwa wannan shine ƙarshen sura 15 kuma shine ƙarshen abin da za mu tsaya a wannan majalisi na 23 za mu taƙaita a nan insha Allah ta'ala wajen ta musamman ga gidan tibin jakada wanda suka ɗauki nauyin ɗaukar wannan karatu insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya a wasu darussan da za su zo nan gaba kafin lokacin da za mu ci gaba nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام نخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هديكم ولعلكم تشكرون